أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu mutum hasafi salati ba mai bani akan shahe tsakkuwa lokacin sallah idan mutum na sallah ya cima tsakuwa gaban goshi nishi shahewa ko bai shahewa haddathna abun aymin huwa qallamun dukainin ala haddathna shaybanu huwa ibn abdurrahmani an yahya huwa ibn abi kasir an abi salma huwa ibn abdurrahmani min awfin ala haddathni mu'aqibun mu'aqibu ya ga min anna nabiyya haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce to rajuli akan mutum yasa wituraba wanda ya kasance ke shayatul da haifu yanzu inda yake yin sa gida. ƙala sai manzon Allah ce mishi in kunta fa'ilan in ka kasance mai shahi tsakuwa ko mai shahi tura wurin ka kafa wahidatan ka shahi so guda ko ka bari fa wahidatan ka goge so guda wazan saboda me idan mutum na sallah fa inna waje duk wanda kasance ke sallah rahama ta Allah tana fuskanta sai don hakan ga ashe kenan kada shi goge kasar da a banai shi bar kasar nan ya shi goge ta bahari ya kulla babi akan hasa amma kuma sai ya kawo hadisi na turabu wa inda turaba wata sai bayani akan cewa watan turda sai da ya sai turaba akan mutum wanda ke dare sai da turda to buhari ya kawo wannan saboda gudi shi ilhaqin turda da tsakkuwa wajen daidaitawa wajen shahewa in zaka shahewa ka goge so guda ya ka goge so biyu da tsakkuwa da turda duk guda ne da yake akwai riwaya ta turda akwai riwaya ta tsakkuwa tun da can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa la yamsahil hasa idza kana ahadukum fi salati idan ɗaya daga cikin ku ya kasance cikin sallah fa innal fa innar rahmatu tuwajibuhu haqiqa rahama ta Allah tana fuskanta sai wallahi musahi hasa ka shigo ki tsakuwa ko wallahi musahi turaba wallahi musahi hasa ita ma hadisi wanda Buhari ya kulla babi da shi amma sai kasance shi wannan wallahi musahi hasa Buhari bai da ruwaya da bai da ruwaya bai cika shirka ne ba saboda bai cika shirka ne ba sai kawo shi kulla babi da shi amma bayan kulla babi da shi abin da ya kasance a cikin hadisi na babi wallahi musahi turaba kada shi goge turda sai da jibril sai kira ba haisu yanzu qala in kunta fa'ilan in ka kasance mai aikata wa wahidatin to kai so guda ba ba batin sawa fi salati lisujudi bai mai bayani akan shi yadda da tufa cikin sallah saboda yin sajada saboda yin sajada akan wannan tuwahin a to shi wannan shi na faruwa watan aiki ne cikin sallah amma kuma aiki wanda kasance ba mai ba mai yawa ba aiki ya ce sallah ba mai yawa ba idan kana sallah ya kasance akwai tsananin zahirin rana idan akwai tsananin zahirin rana za ka kasance kana yau ta shin hidda ka in ka zo za ka sajida sai ka aza tuwahin sun ka sajida a kai wannan aiki na ka annan wanda bai ɓaci sallah haddasa musafir ruwa ibn musarhad haddasa na bishirun haddasa na ga haddasa na bishirun haddasa na galibun haddasa na galibun huwa ta hannu an bakar ibn abdullahi an amsa ibn malik radiyallahu anhu qala kunna mun kasance nusalli ma rasulullahi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi shiddatil harri ga tsananin zayi fa idza lam yasdi ahaduna an yi yumakkina jabhatahu idan ɗaya daga cikin mu bai samu ikon shi azago shi ne ba fa idza lam yasdi ahaduna idan gudan bai samu ikon an yumakkina ki samar da azabar wajen huska ta mina azzaki a mina kasa ba sada ku zai shi hidda da tuwahi ne fa sajida Allah yi sajida akan shi wannan aiki ne kadan da wani bai ɓata sallah babu ma ya juzu fil amal fi salati bayan mai bayani akan aiki wanda ya kasance babu ma ya juzu min amal fi salati ba mai bayani akan aiki wanda ya kasance ke halatta cikin sallah حدثنا حدثنا عبد الله بن ملما هو القعنبي حدثنا مالك هو امام دار الهجره عن ابي النضري عن ابي سلمى عن عائشه رضي الله عنها قالت kuntu na kasance a muddu rijili ina miƙe kafafuna fi da nabiyyi ga alƙibla ta manzo sallallahu alaihi wasallama wurin sajada shi wa huwa yusalli shi na sallah fa idza qama idan manzo fa idza sajada idan manzo Allah ya sajada ga madani sai shi girgiji kafafuna fara ha sai in jaye ta ga wata riwaya fara fa'atuhu ma sai in jaye kafafuna wa idza qama idan ya miƙe ha in miƙe kafafuna ga wata riwaya madatuhu ma sai in miƙe su duk dai wannan shi na bayani akan aiki kaɗan na cikin sallah ba zai bata sallah ba bawa ma ya ji zumin al'amali fi salati haddasa mahamudu huwa ibn gailana haddasa na shababa huwa ibn suwadin haddasa na shuba